inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya wa ashhadu Allah la ilaha illa allah wahdahu la sharika Wa أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ورحمة Yau sha ɗaya ga watan وطن hijiran manzo sallallahu alaihi sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da ashirin da tara ga watan march a ga watan april shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya muna cikin karatun littafin tafhimul mutafahim an mawkifin sadatul malikiya min alkur'an alkarim yau za mu tashi shafi na 67 daga ƙasa bismillahir rahmanir rahim ثم جاء البشر المريسي sannan sai bishir almarisi ya zo wa kana abuhu yahudiyan ya kasance mahaifinsa ba yahude ne shi bishir din fa da ila alqawl bi khalqi alquran sai yayi kira zuwa ga ra'ayin cewa qur'ani halitta ne kira zuwa ga me zuwa ga alqawl bi khalqi alquran hmm. ra'ayin cewa bin safwan duk da cewa shi din nan fa bai riske jahan bin sabuwan ba hmm. wa zalla ya da'u ilaiha nahwan min 40 sana sai ya zamanto ya nace ya nace yana kira zuwa gare ta kwatan kwace shekara 40 na'am an gane ko bishir albirrizi din nan sai da yayi kwatan kwace shekara 40 yana kira zuwa ga cewa qur'ani halitta ne ويؤلف في ذلك الكتب kuma yana ta wallafa littattafai littattafan da ke goyon bayan ra'ayinsa ya wallafa littattafai da dama unzur tarihu bagdad ka duba tarihu bagdad mujalladi na bakwai shafi na 65 wa lisanul mizan ka duba lisanul mizan mujalladi na uku shafi na 30 zuwa 31 ثم جاءت المعتزله to sannan daga baya sai mu'tazilawa suka zo fatabannau hadhihi al-aqida sai suka kudirce wannan aqida su mutazilawa wa da'u ilaiha kuma suka kira mutane zuwa ga wannan mummunan aqida wa nashadu fi nashriha kuma suka nishadantu cikin yada ta wa isha'atiha eh wato ma'ana sun samu wani irin nishaɗi. suna yin da'awan cikin kwanciyar hankali na'am hankalin su kwance suke ta yada wannan mummunan aqida wa mimma zada fi nishadihim wa quwwatihim daga cikin abin da ya ƙara cikin nishaɗinsu da ƙarfinsu annahum wajadu min khulafa'i bani abbas man tahammata lalle sun samu daga kalifofi na bani abbas sun samu wanda ya rike aqidan da arzi tahammata li hadhihi al-aqida eh an samu daga cikin gwamnati kalifofi na bani abbas wanda suka rike wannan aqida da hamasa sun rike aqidan da ƙarfi wadafa al-musulmin kuma suna ta tunkuɗa musulmi zuwa ga azaba duk mutumin da ya ce bai yarda da wannan aƙida nasu mummuna ba sai su tunkuɗa shi zuwa ga azaba in ma kisa ko duka ko abin da ya kama da wannan wa argabahum ala ta'zib ala ta'zibin kuma wato wannan hamasan su ya faɗaitar da su akan azabtarwa wa izai man ya'aba hadhihi albid'a da kuma cutar da wanda yake yarda da wannan bid'a idan ka yi yarda da wannan bid'a na cewa qur'ani halitta ne kace kai a wajenka alqur'ani maganan Allah ne saukake ne ba halitta ba to za su kama ka su cutar da kai kai wani lokaci ma har da kisa hmm. kama hasala lil الجليل أحمد بن ahmad bin الله كما kamar yadda ya faru ga إمام mai daraja حنبل ahmad bin hanbal kun ga imam bin hanbal babu irin wahalar da bai sha ba akan cewa dole sai ya janye ra'ayinsa dole sai ya koma zuwa ga ra'ayin gwamnati ra'ayin gwamnati shine ra'ayi na bid'a ra'ayi mai cewa qur'ani halitta ne an gane ku suka ce lalle sai ya janye in bai janye ba ba za su guce ba suna azabtar da shi wa waqa fi fitnatin azima imamu amr bin hanbal Allah ya masa rahama ya auka cikin fitina mai girma saboda wannan al'amari walakin fi nihaya nasarahu Allah sai dai a ƙarshen al'amari Allah ta'ala ya taimake shi wa khazala a'da'u Allah ya tabar da makiyansa na'am a ƙarshen al'amari Allah ya taimake shi ya tabar da makiyansa ta yaya Allah ya tabar da makiyansa shi imamu ahmad ya fito ne ya ɗauki makami imamu ahmad ya hau kan bambari ne yana ta zagin shugabannin eh, menene imamu ahmad ya yi an kama imamu ahmad an sashi a kurkuku kusan ya kusan wajen shekara 20 a kurkuku kuma an kulle shi ana ta'azabtar da shi da nau'i-nau'i na azaba akan cewa ya janye amma kuma imamu ahmad bin hanbal ya kiyata ya janye wato sarakuna daban-daban sun hau kan mulki wannan sarki ya hau Allah ya ɗauki ransa a sa wani ya hau Allah ya ɗauki ransa a sa wani ya hau har aka zo zuwa ga shugaba na ƙarshe daga cikinsu shirewa al mutawakil an gani shi mutawakil ya boye aqidansa su mutane sun ɗauka cewa mutawakkil shi ma dan bid'a ne ashe mutawakkil shugaba ne dan salafiya ya boye aqidansa bai gaya wa kowa ba lokacin da sauran sarakunan suka mutu mulki ya dawo hannunsa sai ya fito a mutum yana hawa kan mulki ya ce a gaggauta sakin imamu ahmad bin hanbal sa'annan kuma dukkan malaman nan na biri'a da suke zaune a fadan gwamnati ya ce duk ya kore su an gari ai haka nan ya kori duk malaman da malaman biri'a da ke zaune a fadan gwamnati ya zo ya tabbatar da imamu ahmad ya zama to shi ne malamin da gwamnatin musulunci ta yarda da shi kuma ya ce shi ba zai zaɓi wani malami ba sai malamin da imamu ahmad bin hanbal ya zaɓa min imamu ahmad bin hanbal duk malamin da aka kawo in za a ba shi limanci ko za a ba shi matsayin mai fatawa ko za a ba shi wani babban mukami a gwamnati sai an kira wannan malami an kawo shi gaban imamu ahmad imamu ahmad ya masa intabiyu idan yi masa interview ya ga cewa fa lallai wato yana da aƙida mai kyau to sai ya ce ya ba da dama a ɗauke shi aiki a cikin gwamnatin musulunci amma idan ya ga cewa ba shi da aƙida mai kyau ba to zai ce wane ɗan bid'a ne a kore shi saboda haka imamu ahmad bin hanbal shi ya zamanto ma'auni na gane wanda za a ɗauka aiki da wanda ba za a ɗauka aiki ba ina fatan gane wannan to da a ce imamu ahmad bai yi haƙuri lokaci mai tsawo ba da guje tunani da imamu ahmad ya bi ƙa'ida na malaman biri'a ya yi ta inkarul alami yana ta ainihin kiran mutane a fito a yi zanga-zanga ya kira mutane a fito a yi yaƙi a fito a yi kaza imamu ahmad bai kira mutane a fito a yi yaƙi ba bil hasali ma manya-manyan malaman biyu na wannan zamani sun yi kira cewa a fito a yi yaƙi a lokacin da suka yi kira a fito a yi yaki imamu amur ya ƙalubalance su ya ce da wani dalili za ku fito ku yaƙi wa'annan shugabanni na balo abba ba su kafurta kufuran bawa ba kuma shi manzan Allah cewa yi illa an taro kufuran bawahan hmm. inda kun min Allah fihi burhan sai idan kun ga kafirci baro baro wanda ya zama to kuna da hujja mai ƙarfi a wajen Allah to su haka Imam Ahmad ya kalubalanci malaman fiqh na ainihin Basra da suka zo suna gaya mai cewa su sun gaji da hakuri da wannan gwamnatin lokaci yayi da za a zo a yi fito na fito da wannan gwamnati na banu abbas masu cewa ba a ganin allah gobe kiyama masu cewa babu ceto gobe kiyama masu cewa babu azaban kabari masu cewa manzo allah bai bi iraji ba masu cewa alkur'ani ba maganar allah ba ne masu cewa ana fifita hankali akan hadisi an gane ku mutanen da ke fifita hankalinsu akan hadisi ingantacce to mutanen da ke da irin wa'annan miyagun aƙidu an gane ko imamu amar ya ce wato ko da kun ce a yi fito na fito da su lokacin fito na fito da su bai yi ba dalili manzan Allah ya ce illa an tarau kufuran bawahan to yanzu ina kufuran bawahan nan wane ne ya tsayen musu da hujja wane ne ya kusan musu da shubha duk babu kuma a lokacin fa imamu ahmad yana kurkuku imamu ahmad yana kurkuku wanda imamu ahmad a lokacin shi ya kamata ma ya motsar da mutane cewa a yi fito na fito da gwamnati don a fito da shi tunda shi ne yake cikin kurkuku kuma yana fuskantar nau'i-nau'i na azaba an gane ku amma saboda amana na ilimi imamu ahmad ya tsaya kan gaskiya har Allah ta'ala ya cece shi Imam Ahmad ya tsaya kan gaskiya har Allah ta'ala ya cece shi an gane ko har ya zamanto an samu ainihin shugaba wanda ya zo ya hau wanda an ɗauka shugaban shi ma dan bidi'a ne yana hawa ashe shugaba ne ba salafi an fahimci wannan ko to shine abin da ake magana a nan wajen cewa wa waƙa waka fi fitnatil azima walakin fil nihaya nasarahu Allah Imam Ahmad ya auka cikin fitina mai girma amma ƙarshe dai Allah ta'ala sai taimace shi wa khazala a'da'ahu kuma ya tabar da makiyansa na'am فأما الجهد بن درهم فقتله خالد بن عبد الله القسري أما جهد بن درهم سي خالد بن عبد الله أمير Khalid bin Abdullah al-Asari shi ne ya kashe shi wanda shi ne amirul Kufa fi mai Eid al-Adha ya kashe shi ranar Eid al-Layya sana ishirin. wato hijiran manzan Allah sallallahu alaihi Wasallam na ɗari da ishirin da hudu. an gane ku a lokacin ne Khalid bin Abdullah al-Asari ya kashe shi wa amma Jahm bin Safwan eh kuma kafin a kashe shi malamai na wannan zamanin su ne malamai na salaf malamai na tabi'ai sun kai ƙaran shi wajen alkali cewa akwai wani mutum ana kiran shi ja'ad bin dirham kuma wannan mutumin yana kiran mutane zuwa ga wata mummunan aƙida saboda aka suna tuhumar shi da kafirci da zindiƙanci saboda wannan bawan Allah ya ce Allah ta'ala bai yi magana da annabi Musa alayhi salam ba kuma ya ce Allah ta'ala bai riga annabi Ibrahim ya zama to Khalil ba ya ce duk ne kaga irin wannan magana zai baka mamaki ko ga mutum ya fito fili ya ce duk mutumin da a ina aka zamo cewa Allah ya yi magana da annabi Musa duk mutumin da yake Allah ya magana da annabi Musa kafiri ne to ai in mutum ya zo wannan hankalin shi zai tashi zai ce ina ganin ko kila mafarki nake ina ganin kila kila babu wannan qur'ani anya wannan magana baya cikin qur'ani to mutumin da ya yi wannan magana zai sa ka fara shakka ma akan qur'ani ko ka ce anya ko ah, ba na karanta cikin qur'ani ba na fata ce qur'ani na gani Allah ya yi magana da annabi Musa amma ga wani bawan Allah ya ce duk mutumin da ya ce Allah ya yi magana da allah Musa kafiri ne domin ya kamanta Allah da halitta duk mutumin da ya ce Allah ya riƙe annabi Ibrahim a matsayin khalil kafiri ne domin ya kamanta Allah da halitta in ka gaba da mutum irin wannan ya zaka yi a matakin farko kaga gashi babban malami ne gashi kila ya girbe maka kila ya kai shekara irin saba'in din nan ya dade yana karantar da addini an gane wannan zai sa mutum ya fara shakka an gane ai to shine malamai gogaggu rasikuna fil ilm daga cikin malaman mu magabata suka kai karan shi suka ce suna tuhuman shi da kafirci saboda ya yi inkarin wasu ayoyin alkur'ani aka tambaye suka faɗa sai aka sanya aka kamo shi da aka kamo shi aka gabatar da shi a gaban kuliya aka ce masa wa'annan malamai sun kawo karanka suna tuhumanka ka ce alkur'ani ba maganar Allah ba ne ka ce alkur'ani halitta ne sannan ka ce allah bai yi magana da annabu musa ba ka ce allah bai riki ibrahim a matsayin khalil ba kana da hujja aka tambaye shi ya kawo iya hujjar da yake da shi da yake malamai ne kokaku suka yi masa tambayoyi ɗaya bayan ɗaya a hankali a hankali suna mai tambaya sai da suka kai shi bango tun yana iya magana sai da ya kasa magana aka tambaye shi shin kana da hujja da za ka kare kanka ba hujja in ba ka da hujja ka Ya ce shi ba zai janye ba an gane wannan ko kaga malamai sun kafa mai hujja da tilkar rusul faddalla ba'dhum ala ba'd hmm. minhum man kallama Allah Allah yana magana ko baya yi yana yi ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahaya aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan har zuwa dai karshe wa kallama Allah Musa taklima ko kaga wannan nassi ne wanda baya karban tawili an kawo shi da maqulul mutlaq wa kallama Allah Musa taklima an kawo shi li lidaf'i tawakkumil majaz dan tunkude tunanin majaz ba majaz bane tabbas Allah ta'ala yayi magana da annabi Musa matsar magana inda an ce wa kallama Allah Musa an yi shiru to kila zai iya daukan ihtimal sai ka ce wa kallama Allah Musa aka ce taklima ba tawili an gane wannan ko tawili ya gama karewa an fahimci wannan saboda haka bayan an kawo mai hujjoji da nasoshi ga ayan da Allah yake cewa wata kazan lahu ibrahim khalila shi kuma ya ce allah bai riƙe ibrahim a matsayin khalil ba ga nassin qur'ani ya nuna allah ya riƙe ibrahim a matsayin khalil to kaga shi wannan bawan allah zai yi ƙoƙarin yin tawili ne ya karkatar da lafazi daga inda yake to kuma zai yi tawili ne a gaban malamai gogaggu za su yi maganin shi an gani dama al'asalu fil kalam al haqiqa dun al majaz asali ana ɗaukar magana ne akan hakika ba majal ba saboda haka wane ne ya ba shi dama ya karkatar da wa'annan nusosin daga hakika zuwa majal in an bai tambaya ya yi tambaya a nan abu goshi can ya yi tambaya a nan abu goshi can sai ya zama to sai da ya zama tobe bai da hujja sai haɗa sai alƙali ya ce to alhamdulillah kun gama aikin ni yanzu sai ku bar mana aikin mu mu yanzu alƙalai za mu yi aikin mu shine alƙalai suka aini aka saka ya shi a kurkuku aka bar shi sai ranar idi ranar idi bayan sarkin musulmi amirin mumini wato ya gama sallan idi yana gama sallan idi mai ya rage hudu ko mm. sai ya hau kan mumbari ya yi hudu bayan ya yi hudu daga cikin hudu ba sai ke cewa ayyuhan na da ku mm. taɓabbalar lahu da ku. ya ku mutane ku yi layya Allah ya karɓi layyanku fa inni mudahin bil ja'ad bin dirham mm. lalle ni zan yi layya da ja'ad bin dirham li'annahu za'ama ma Allah lamyu, kallin Musa taklima wa lam yattakhiz Ibrahim khalila domin ya raya Allah bai riki annabi Ibrahim a matsayin khalil ba kuma bai yi magana da annabi Musa matukar magana ba ta saboda haka da wannan magana ne sanya ba za mu yi layya da rago ba za mu yi layya ne da ja'ad bin dirham an gane to bayan ya gama hudu ba sai ya sauka daga kan mumbani sai ya sa aka kamo ainihin ja'ad bin dirham ya kwantar da shi ya zabba shi bi ma'ana ya kwantar da shi ya yi layya da shi an gane wannan hayi shi ne al'allama ibn al-qayyim al ya ba mu labari a cikin nuniya wali ajali za ba habi ta adin khalid al-qasari yawma a yawma zabayin qurbani hmm. ibrahimu laisa khalilahu kalla wala kalima dani shakarar da hiya ta kullu sahibi sunnati lillahi zarruka min akhi kurbani. Hmm. yace wal ajali za da habi ja'adin khalid al qasari yace saboda haka khalid al-qasri yayi layya da ja'ad ranan da ake yanka ainihin dabbobi na layya In qala ibrahim Laisa qalilan lokacin da yace ibrahim ba badadayin Allah bane kalla wala musa kalima dani yace kai annabi musa ma Allah ta'ala bai yi magana da shi ba Allah bai kusantar da shi zuwa gare shi ba ƙarya ne to anan me ya ƙaryata ya ƙaryata doron nassin alqur'ani to shi yasa kafircin sa kafirci ne wanda baya bukatar tawili an gane ko shi yasa da ibnu qayyim ke cewa shakarar hiyata kullu sahibi sunnati hmm. wato duk wani ma'abocin sunna duk wani ahli sunna ya gode ma wannan layyan wane ne daga cikin ahli sunna wanda ba zai yi farin ciki a ringa yanka irin wayannan mutanen ba irin wayannan zanadi kadin suna bukata a yanka su lillahi zarruka min afi qurbani hmm. an gane wannan ku to kaga wannan shine abin da ya faru ga wannan bawan Allah ja'ad bin dirham Shi ne. an gane ko wa amma wa bin safwan amma jahm bin safwan kuma ba fa qatalahu salam bin ahwal wato salam bin ahwal shi ya kashe shi bi asbuhan a can garin asbuhan fa qila bi marwi an ce kai a garin marwa hmm, sana eh shekara eh wa amma bishr bin ghayyas amma bishir bin gayyaz bin al-marisi eh, bishir al-marisi na'am fa akhadha fi dawlat ar-rashid fa ukhiza fa ukhiza na'am an kama shi a cikin daula na harun ar-rashid fa uhina min eh. ajali maqalati a cikin daula na harun ar-rashid an kama shi aka wulakanta shi saboda miyagun akidunsa saboda miyagun akidun da yake ta yadawa faqad kafarahu adadun min al-ulama eh daga cikin aƙidun da yake yadawa aljanna da wuta za su ƙare nan gaba ɗan aljanna zai shiga aljanna ɗan wuta zai shiga wuta amma ba za su dawama a cikin shi ba idan sun zauna a cikin aljanna na wani lokaci yan aljanna daga baya jin daɗin zai ƙare haka nan su ma yan wuta kafirai in sun shiga cikin wuta za su shiga ne na wani lokaci daga baya azaban zai ƙare wannan yana daga cikin miyagun azaba a miyagun aqida na bishop bin qiyas ko bin qiyas al-marisi an gani daga cikin sa kuma wato aljanna da wuta wato ba a riga an halice su ba sai nan gaba za a halice su an gani daga cikin sa kuma qur'ani halitta ne daga cikin sa ba a ganin Allah gobe kiyama daga cikin aqidansa Allah subhanahu wata'ala yana ko'ina Allah yana ko'ina babu inda babu Allah shine aqidan da sufaye suka yi riko da shi suka gina aqidan wahdatul wujud cewa Allah subhanahu wata'ala yana ko'ina an gane ku shine yan dariƙa suka gina aqidan komai Allah ne ina fasan gano wannan to wannan sun samo shi ne daga aqidan yan jahabiyya wanda idan muka duba cikin littafin ar-raddu ala al na Imam Ahmad bin Hanbal za mu ga irin kyakkyawan raddin da ya musu mun karanta ran nan a karatunmu na asuba hmm. yadda Imam Ahmad ya musu wankin babban bargo da ainihin hujjoji wanda ba za su iya kare shi ba an gane ku to irin wa'annan aqidu na wa'annan bayan Allah daga cikin miyagun akidunsu akwai kore sunayen Allah da siffofinsa sun ce Allah ba shi da sunaye Allah ba shi da siffofi gabaki daya an gane ku duk da cewa baga shi ƙur'ani ya tabbatar da sunayen Allah ƙur'ani ya tabbatar da siffofin Allah walillahi al-asma'ul husna ugu biha wa zaru lazina yulhiduna fi asma'i ko hmm. to duk daga nasoshi ƙarara. da suka tabbatar mana cewa Allah subhanahu wata'ala yana da sunayensa masu tsarki yana da siffofi to amma kuma abin mamaki wayannan mutane sun ƙaryata sunayen Allah sun ƙaryata siffofin Allah to da yan jahiliya ba su yadda Allah yana da suna ba ba su yadda Allah yana da sifa ba an gane ku wannan yana daga cikin dalilin da ya sanya da yawa daga cikin magabatanmu suka kafirta ainihin yan jami'a saboda duk mafi yawan bidiyoyi da ake samu ana samun bidiyoyi ne cikin wasu abubuwa wanda ba Allah ba kaga misali ana samun bidiyoyi da ya shafi aljanna da wuta kaga wannan ba Allah bane amma su yan jami'a ba kai tsaye sun shiga gonan Allah ne kai tsaye suka zo suka nuna Allah ba shi da sunaye Allah ba shi da sifa Allah kaza Allah kaza Allah kaza ba a ganin Allah gobe kiyama Allah kaza babu wanda suka fara shiga gonan Allah a cikin yan bid'a da yan jahiliya shi ya sanya malaman sunna suka kafirta su malaman sunna sun yi rubuce-rubuce galiban ka ce zanadika su ake nufi an fahimta ko? na'am ke saboda haka an kama shi a cikin daula na rashid kuma an wulakanta shi shi bishir bin gini gayyar almarisi min ajali makalati saboda mummunan aqidan shi waqad kaffarahu adadun min alulama wato adadi daga cikin malamai sun kafirta shi min ajali bid'ati saboda bid'ar shi amma fa yana kalmar shahada shin dama idan mutum yana kalmar shahada ya yarda kuma annabi Muhammad manzon Allah ne yana karanta alkur'ani yana kallon gabas yana kaza yana kaza zai yi ya zama kafiri eh? yanzu jamu bin safwan da bishop bin gayyas almarisi wa'annan mutane ba sa kalmar shahada ba sa karatun alkur'ani suna yi amma kuma adadi daga cikin malamai na salaf sun kafirta shi ashe ko da mutum na kalmar shahada in ya aikata aiki na kafirci wannan baya hana kafin tashi. to idan mutum yana kalmar shahada sai ya zo ya zagi annabi mai matsayin shi kafara idan mutum yana kalmar shahada sai ya yi inkarin alkur'ani ije shi bai yadda alkur'ani maganar Allah bane ya kafirta idan mutum yana kalmar shahada su miliyan sai ya zo yake bai yadda da mala'iku ba kamar yadda yake shi a aƙidan shi a ismailiyya albaziniya ba su yadda akwai mala'iku ba amma fa suna kalmar shahada to amma sun yi inkarin samuwar mala'iku shi nan musulmi ne amma suna kalmar shahada to in ka ce su ba musulmi ba ne daga za su shiga musulunci da ya ce shiga musulunci za a shiga kalmar shahada kalmar shahada to in ka zo za ka kashe shi sai ce to me na sai ka ce mai ka kafirta yace akan me na kafirta sai ce saboda ka ce Ƙur'ani ba maganar Allah bane ko ka ce baka yadda annabi Muhammad manzon Allah bane ko ka ce baka yadda da mala'iku ba sai ce to tunda tunda wannan shine laifi na ashhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah ya shigo musulunci ko bai shigo ba bai shigo ba da me yake shiga musulunci kalmar shahada amma me fitar da shi to saboda haka idan mutum ya fita musulunci ya zamanto ya fita musulunci ya yi inkarin wani abu to ko da zai yi kalmar shahada so miliyan ko da zai yi kalmar shahada malali gashin tinkiya in dai har ya yi inkarin wani abu bai shigo musulunci ba an gane ku yanzu 'yan dariƙa 'yan hakika masu cewa kowa Allah ne wannan kaulan wahi da kafirai ne wani nan to amma suna kalmar shahada kullum kila ma sun fika kalmar shahada irin yadda suke la ilaha illallah kai baka yin kokwatan shi amma kuma arna ne cikakku kalmar shahada su bai amfane su ba me zai shigar da su musulunci keto to ya ku jama'a aqidan da muke cewa mu Allah ne gaskiya mun gane kuskure ne mu ba Allah bane Allah shine wanda ya halice mu jama'a mun tuba daga wannan mummunan aqida na cewa kowa Allah ne haka gwanin jama'a muna inkarin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ce ba mu yarda da hadisi ba to tunda kun ce ba su yarda da hadisi ba to yanzu in suna son shiga musulunci su dawo su ce dole ne mutum ya yi aiki da ƙur'ani da hadisi idan mutum ya ɗauki ƙur'ani kawai ya ce ba ruwan shi da hadisi kafiri da shi ko da zai daɗe yana kalmar shahada wannan kalmar shahada ba zai amfane shi ba an gane ku idan mutum yana kalmar shahada yana kalmar shahada amma kuma ya zo ya ce ƙur'ani halitta ne me zai shigar da shi musulunci ya zai ce ƙur'ani ba halitta ba ne an fahimta ku? to wannan shi ne ya sana mai a miyatain samani ashara ya rasu hijiriya hijira annabi na 218 walakin hadhihi al-aqida da fasida lam tamut bi makacali haula sai dai wannan aƙida ba ta ciya ba ta mutu ba da mutuwan wayannan mutanen mutuwan wayannan ja'adu bin dirham hmm. jahamu bin safwan da sauransu mutuwan su bai sa wannan aqida ya mutu ba bal intasharat bainan nas a aqidan ya yaɗu tsakanin mutane bisababi anna al-mu'tazila tabannatha saboda sababin lalle mu'tazilawa sun kudirce shi wa da'at ilaiha kuma sun yi kira zuwa gare shi kama mu'tazilawa sun kudirce wannan aqida kuma sun kira mutane zuwa gare shi to wannan ya sanya aqidan ya yatsu. na'am kama aslaft kamar yadda na gabatar da al'amru ila tawdihi ilhaq wa nusratis to sai al'amari ya hukunta bayyanar da gaskiya da kuma taimakon gaskiya yanzu tun da dai har yanzu dai duk da cewa manyan malaman sun mutu amma kuma aqidan yana nan ana yada shi ya kamata a yi shiru a'a to yanzu al'amarin yana buƙatar a bayyanar da gaskiya kuma a taimaki gaskiya a bayyanar da gaskiya a taimaki gaskiya a fito fili a yi rarri ga duk mutumin da ya ce ƙur'ani halitta ne ko duk mutumin da yake tawakkufi kan ƙur'ani a fito a yi masa rarri a nuna mai wannan aƙida ne na bid'a wannan ba aƙida ba ne na ahalin sunna wal jama'a nan fa Allah ulama al-salaf sai Allah ta'ala sai ya hore mana malaman salaf malaman magabata domin tsoratar da mutane daga wannan aqida da bayanin gaskiya akan wannan wa bayanin hukum man ya kulu bi khalqi alquran da kuma bayanin hukunci ga mutumin da yake cewa qur'ani halitta ne hmm. in ka ce qur'ani halitta ne ko da mahaifinka ne ya faɗa ko da dan uwanka ne duk wanda ya faɗi wannan sunan shi ne ya kashi ne kafiri an gano wannan ko babu wani maganar sassauci a katabul mu'allafat tun da duk ana tare ka yanzu abin da ke cewa ana tare tunda ana tare duk ahalus sunna ne wa ya gaya ma wanda ya faɗi wannan magana ahalus sunna ne eh, ya ake gane ahalus sunna dama ana gane ahalus sunna ne kawai da gemu ana gane ahalus sunna da sa hannu a kirji ana gane ahalus sunna kawai da wando nisfu sa amma ya karyata manya-manyan aƙidu na ahalus sunna idan mutum gashi da gemu gashi da sifofi na ahlus sunna amma sai ya ce qur'ani halitta ne yace babu ceto gobe kiyama babu azaban kabari babu iraji annabi isa ba zai dawo ba kaza kaza kaza kaza duk ya faɗa to wannan akida da ya faɗa ya fitar da shi daga me daga sunna Allahumma sai dai in ya zamanto yana da wani shubha wanda yake bukata a warware mashi Allahumma sai dai in ya zama to shi ba dan bid'a bane shi Allahumma sai dai in ya zama to ahli sunna ne shi yanzu ya fada cikin wannan tarko ba tare da ya sani ba amma akwai matsalan fa da ba a yi uzuri ga mutum akwai matsalan da ba zai yiwu a yi uzuri gare ka dan ka fada cikin shi ba ba zai yiwu a yi uzuri ga malami ya ce wai ya fada cikin shi ba cewa ba a ganin Allah gobe kiyama ba kana malamin sunna har ka fada cikin wannan mummunan aqida cewa ba a ganin Allah kai tsaye ba maganar wai iqamatul hujja irin wannan abu a fili yake an gane ko kuma a ce kana da awan sunna kai inkarin azaban kabari wannan baya bukatar iqamatul hujja a fili kowa ya san aqidar mu'tazila ne akwai aqidar da a fili ka san ba naka kabari ina kan gane wannan ko kaga mutum ya yi inkarin hadisi ya ce shi bai yi da hadisi hujja ba ne amma idan mutum ya yi inkarin dawowa annabi isa ba da inkarin dawowa annabi isa da inkarin ganin allah gobe kiyama wanne ne ya fi zafi wanne ne bai kamata a yi mutum uzuri ba eh inkarin yawa inkarin ganin allah wannan aƙida ne dama tabbatacce nawa na mutazila mutazila a fili dama sun ce ba a ganin Allah gobe kiyama maganan azaban kabari maganan fifita hankali akan nasu aƙidan su ne kun gano wannan amma dawo annabi Isa wato aƙida ne wanda bai bayyana sosai ba sai mutanen da suke da bincike sosai za su iya gano shi to irin wannan in dai babban malami ne wanda ya yi bincike ya daɗe a cikin sunna to ba shi da uzuri amma in ya ya zama to kila bai samu ya yi bincike ba yana da ƙarancin bincike a kan littattafan akida sai zai fada cikin wannan kuskure sai a ɗauko littattafan akida a nuna masa a ce dawo annabi isa ijma'i ne na salaf ba a taɓa samun saɓani a kan shi ba in kaga wani saɓani ya zo ne bayan magabata da shekara ɗaruruwa amma babu wani daga cikin salaf ta kusa ko ta nesa da ya taɓa cewa annabi isa ba zai dawo babu shi an gani sai dai a samu wani malami na sunna so ya samu zamiya kan wani al'amari Allahu a'lam na'am na'am المؤلفات والرسائل المشتملة مشتملة على الأدلة من الكتاب يوم ما لمن سنة سربوا تعالي ولفا ولفي sun rubuta rasail wanda suka kunshi dalilai na kitabu wa sunna da raddi ala man yadawu ila alqawl bi khalq game da raddi ga wanda yake kira zuwa ga cewa qur'ani halitta ne wa fi hukmi islami da kuma hukuncin musuluntan shi shin shi wannan mutum musulmi ne kuwa duk sun yi bayani akan hukuncin musulunci shi الرد على الجهمية لابن مندح نقلا من منهج مدوبة تكون لتاب الرد على الجهمية لابن مندح أن نقلته دقا منهج إمام مالك منهج الإمام مالك في إثبات الأكيدة سعود بن عبد العزيز الدعجان معذرة أبي الحسن في القرآن سورة من جنوب كم تذكرين أبو كرتين سورة من شكرا أي أمفاني دلوكة أي تنبيري wa alaikum salam jami'a ta riga mutazila zuwa ita mutu kaga yan kaji bayanin da aka fata an ce kalamun layi din nan wato bayan su jihar bilis da kuma sun rasu da ainihin manya-manyan malamai da su jihar bilis dirham sun rasu to aƙidan ba ta mutu ba da mutuwansu sai kuma aka samu mutazila suka kudirce ta suka zo suka fara yada ta ka fahimta ku to su motar mutazila sun zo sun dauki aqidan alqawlu bi khalqil qur'an daga yan jahabiyya ne na Thank you. Eh, eh, Ka fa asali su mutazilawa sun riga a sha'ira zuwa abul hassan al'ash'ari ya zauna tare da ainihin malaminsa shekara arba'in yana koyon wannan akida kuma yana ba da kariya ga wannan akida daga baya allah ya ganar da shi ya zo ya bar wannan aƙida ya zo yana raddi ga ainihin aƙidan to shi ne aka zo aka samu aƙida ta tsakiya ana kiranta a sha'ira ta ga aika duba da lokacin da yake cikin mutazilanci yana cikin tsantsan bid'an ne to lokacin da ya fita yana nan tsakanin ahalin sunna da da mutazila aka daki an gane daga bayan sai zo ya bar wannan aƙida gaba ɗaya koma cikakken ahalin sunna ya rubuta littafin al'ibana. to wayannan aqidu guda biyu da mutazilanci da jahamiya idan ibnu qayyim in zai yi raddin su yana kira su jahamiya gaba daya saboda dukkan su gaba daya ba su gama barin aqidar jahamiya ba mutazilawa akwai abubuwan da sun bar aqidar jami'a amma akwai abubuwa da yawa da ke tare da suna aqidar su kuma yan asha'ira su ma sun bar aqidan mutazilawa amma akwai abin da ke tare da su na wannan akida sai sa ibn qayyim zai raddi baya cewa ar-raddu alal asha'ira ko ar alal mu'tazila sai ce ar alal jahmiya kusa za ga magabatan mu ba littattafan da suka rubuta da wuya kaji an ce ar alal mu'tazila amma kaga imamu ahmad yayi ar-raddu alal jahmiya imamu darimi yayi ar-raddu alal jahmiya alhali kuma an san da mu'tazila ne. Allahu a'lam na'am

wannan eh su wa'annan littafan da aka rubuta na ainihin muzakirar tafiran wanda ake amfani da shi a sanawiya ɗinmu wato manhajan ya samo asali ne daga asha'ira saboda haka wannan littafin muzakirar tafiran na asha'ira ne shi yasa akwai gyare-gyare a cikinsa an gane ku ya kamata in har za mu karanta da muzakkiratul firat ya kamata a yi rubutu tatacce an gane ko wanda za a cire wasu kurakurai daga cikin kurakuransu a rubuta wanda yake shine daidai saboda wannan wannan wannan rubutu rubutu yan ashayira kusan duk abin da ya shafi tauhidi tun daga marhala na sanawiya tun daga mutawassita zuwa ga sanawiya har zuwa jami'a na Najeriya in dai za ka karanci akida to gidan asha'ira ake karantarwa a matsayin wai shine aqidan ahlus sunna wal jamaa aqidan asha'ira ake karantarwa a matsayin shine aqidan ahlus sunna wal jamaa alhali mu mun san cewa asha'ira yan bid'a ne an gano wannan ko kenan kaga ya kamata yan salafiya yanzu su nemi haƙƙinsu a jami'a cewa lallai a jami'a ya kamata a gyara littattafan aƙida haka nan a marhala na sanawiyya a gyara littattafan aƙida da ake karantarwa mai a ci gaba da karanta wannan littattafan za ga malaman salafiya kuma su sai a ba mutum a ce karantar da tauhidi sai a ba shi tauhidi na a sha'ira ya karantar wanda wannan kuskure ne mai girma Allahu a'lam na wani kuma salam Thank you. a sosai kuwa wannan akida shine akida shi a naira ƙur'ani halitta ne an gani shi ne kuma akidan mu'tazila ta inda kuma suna nan sosai kuwa na'am washe na mamaki ne shin har yanzu akwai masu wannan mummunan akida na cewa qur'ani halitta ne sosai kuwa suna nan e ba sa kiran kansu ɓaro-ɓaro ba sa cewa mu 'yan jahamiya ne ko mu 'yan mutazila ne ba sa cewa ɓaro-ɓaro su faɗa haka amma kuma wannan shine aqidansu kamar 'yan qur'ani zalla ne suka ce musu 'yan kalakatu su mu ba 'yan su bane kamar su wane ne 'yan su ai su ne mutanen da ba su yarda da hadisi ba ba shi kenan ba shine dama shi ne amfanin karatun ayi littattafan firar din in ka karanci littattafan firak kana ganin wani malami wanda kira a masallacinku kaji yana cewa ƙur'ani halitta ne amma ana kira shi malamin sunna sai ka ja layi shi wannan malami da yake qur'ani halitta ne gashi kuma yana da awan sunna ashe ba ba malamin sunna bane min saka ce ba malamin sunna bane yake saboda ya ce qur'ani halitta ne masu cewa qur'ani halitta ne ai mutazilawa ne da jahiliya wane ya ce ba a ganin Allah gobe kiyama tare da wanda yake faɗi wannan ba a taɓa samun ahalin sunna da ya faɗa haka ba ba a taɓa samun wanda littafin ahalin sunna da aka rubuta wannan ba a shekenan da ganin wani malami ya faɗi wannan koda yana da awon sunna mun san ba namu bane nasu ne sai mu cire shi mu miƙa musu ba namu bane shi an gani to mutane da yawa ba sa karatu da ana karatu da gaskiya cikin sauƙi za a yi gyara kaga irin abubuwan da muke faɗa a yi ta jin haushi wallahi da ana karatu da an gode mana an gani a ce wai muna matsawa malam wani muna masa amma nan gaba ban an yi karatu wallahi sai an gode mana saboda karatu ke maganin komai idan mutane ba sa karatu za su yi ta kallon kokarin gyaran da kake kawowa za su ga ba mabarnaci kamar ka ka takura wa malam wani ka cika yin kaza ka yi shuru mana an gane ko da zarar karatu ya zo kuma Allah sarki malam wani ashe ya ya gane cewa lalle muna cikin bata lalle mun yi zurfi ne yana so ya kwashe mu ba mu gane ba an gane wannan ko mu din nan soyayya ya mana katutu ya lullube mun kasa gane gaskiya ashe yana so ya cece mu ne daga daga halaka Allah shi kiyaye amin na'am wa alaikum salam hadisu ubada bin sami bayan ana rasulullah ya mun kyauta da eh hadisi ne ingantacce sai zamanto burinka kudin ba Allah ba ya zama dama zuciyanka dama kudin ya kasa amma in kayi dan Allah sai aka baka wannan a matsayin riban kafa ba komai ka gane wannan ko ya eh, shi ne kamar mun ƙata da na kalimatun lahi hiyar uliya fa kuwa fi la. duk mutumin da ya yi yaƙi don kalmar Allah ya zama shi ne kololuwa to fi sabilillah ne to sai ya zama to yi yaƙi fi la, sai aka baka ganima sai ka amsa ka ga riban kafa amma ya zama to asalin tushen yaƙin a zuciyanka ba Allah dama yi yaƙin ne don ka samu wani abin duniya sai aka baka yaya to shine misalin wannan wanda ya karanta da qur'ani sai aka bashi aka bashi ne aka bashi kwari da baka sai ya amsa in ya zama to karantarwar yayi ne dama a zuciyar shi ga a dalilin shi amma yayi dan Allah ne sai aka bashi wannan a matsayin riban kafa babu laifi e, Na'am. ai ga hadisi na nabi ce inna haqqa ma yu'khadhu alayhi ajran kitaballah mafi cancantan abin da ake karban albashi a gare shi littafin Allah hmm? to shine mutane a garin su ba sa da masu karanta da alkur'ani wai irin a garin shi kamar kaduna a ce ba a mutunta ɗaliban ƙur'ani sai ji labari abuja nan ne ake mutunta ɗaliban ƙur'ani sai je nan don ya samu abinci ba wai ya je nan domin ya gina sunna ba in ya je nan ba magana gina sunna abinci kawai zai nema zai ga yarinya ta sanya ribon ta fito da gashi a waje ba dama ya mata inkari zai zo ya ga da uwa da yarinya gaba daya suna a sun zo karatu wajen shi cinya a bude an sa kaya mai shara-shara shi dai ya karantar a ƙarshen wata a shi albashi shin wannan yana da uzuri wannan ba shi da uzuri ya je ya nemi wani aikin inda irin wannan ne ya ga kuskure ba zai gyara ba ya zama to ya je wajen ba don yin da'awa ba ya je ne don neman kuɗi to wannan neman kuɗi zai zama musiba a gare shi gobe kiyama akwai mutanen da ke haka ce in ka je abuja ba ka ce allah ya hana ba maganan allah ya hana to da wannan ka ce karki boko ma ka zama malamin biology ko chemistry ka huta mana kana karatu ka saki baki kana kallon mata mutane hmm? wa iyaz billah akwai dako da sauransu ga dako ka je ka yi dako yau in ana neman malamai ka je ka tsaya karantarwa tsakani da allah ke je ki sa hijabi wannan kayan da kika sa haramun ne wallahi ba zan karanta da ke da wannan kayan ba ina ba san gane wannan dole ne sai kin bi ka'ida na musulunci sannan karanta da ni wakilin Allah da wakilin manzon Allah ne na zo ne nan karantarwa in kun yarda da karantarwa na kala kuma ku yarda ba in tafi ba ku wuce yaya shek akwai wuraren neman kuɗi kala kala ba dole sai karantawa ba sai ne ba shi ne mara ba dole ba ne sai mutum ya karantar zai nemi kuɗi akwai hanyoyin neman kuɗi da yawa in dai zaka karantar ba za ka iya karanta za ka iya faɗin gaskiya ba to tur da wannan karantarwar. an bayan da ku mutum ya tashi daga nan ya ta yi abuja wai ya je karantarwa kuma nawa ne albashin duk da wannan kuɗin da kake yi kake nema din bai kai albashin yan bokon ba asalin yan boko in kaji albashinsu wani da zai baka dubu ɗari albashin shi miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar kuma yana da alawa miliyan biyar duk ƙarshen abin nan duk ƙarshen shekara za a bashi upfront miliyan biyar ko miliyan shida ko miliyan goma ya danganci aikin aikinsa sai dai a baka dubu ɗari kai ta kafafa kana ganin ka samu kuɗi amma ba za ka iya karantar da hakikanin abin da ka sani ba to me amfanin wannan karatu bai da wani amfani wa makarantun boko da ake haɗawa da islamiyya in akwai yanzu abin da yake faruwa za ka makarantun boko wanda ake cewa islamic oriented school shine makaranta wanda za a yi shi boko da islamiyya ana karantar da boko sannan ana karantar da darussa na addini to za ga wani lokaci sai a zo a fito a matsayin ɗan boko kawai a ce lokacin nan ba a so malaman addini suke komai sai a ce za a yi cultural week ko cultural day to wannan cultural day din za a zo a yi kowa zai zo da al'adar shi bahaushe zai zo a matsayin bahaushen shi na asali kafin kafin zuwa musulunci bafulatani zai zo a matsayin bafulatanin shi na asali kafin zuwa musulunci inyamuri zai zo inyamurinsa na asali kafin zuwa musulunci bayarabe zai zo a matsayin bayarabe shi na asali kafin zuwa musulunci an gane za ka an zo da ki ba hijabi ba tsari ya sa ɗan riga nan ga cibiya a waje da sauran mace ga sauran ƙabilu kuma sun bar jikinsu a waje ga al'aura sun bayyana da shi sai a ce wannan cultural week in kai magana ce kawai rana ɗaya ne kawai muna so ne mu nuna wa mutane a tunatar da yara su san al'adarsu na da in ba a yi haka ba za a san al'adun ba in ka ce wannan haramun ne sai a ce ka cika tsanani sai a fara jin haushinka shin ya halatta mutum ya yi shuru a kan irin wannan barna? shin ya halatta a ringa yin wannan cultural week din? haramun ne wannan cultural week din kuma yanzu abin mamaki makarantun boko wanda za ga ɗaliban ilimi su ne suke jagoranci ana yin cultural week wallahi ana yi a tudun wadannan ana yi ni a kowanne ya ban mamaki wallahi malamin hajja ne wallahi sai daga gashi nan hadda kiɗa wallahi hadda kiɗa da rawa da kiɗa da rawa to kuma irin wannan makaranta an gina shi ne wai domin kishin addini don kada mu ringa ɗaukar 'ya'yanmu muna kaiwa wajen 'yan mission kan zo su canza mana al'adan ƴaƴanmu daga al'ada na addini zuwa ga al'ada na yahudawa ko nasara to sai gashi ana shigo da al'adan yahudu da nasara a cikin makarantun da ake cewa islamic modern school an gane wannan ko duk wannan matsala ne wanda ya kamata a lura da shi shi musulunci in za ka yi ka yi gaba ɗaya in ba za ka yi ba to ka bar shi kudu kulu ne silmi kafa wala tattabi'u khudwati shaitan na mutum zai yi sallah sai dai wankan tsarki. aiki da ya yi ya riga ya wankan sarki dan ya yi wankan soso da sabulu ɗari karya mishi alwala alwala ya karya ne bai taɓa alwala mutum ya riga ya wankan janaba daga baya kuma sai yana so ya wankan soso da sabulu ya cuɗa ya cikin shi me zai karya mai alwala cikin wannan hali taɓa zakarin shi in kai cikakken ba malike ne malikawa suna da ra'ayi guda biyu akwai ra'ayin da ke cewa in ka taɓa zakarinka ko ka ji daɗi ko baka ji ba ya karye? akwai kuma ra'ayi na biyu in ka taɓa zakari lilazzatin saboda jin daɗi ka taɓa saboda jin daɗi shine ya karye. wannan shine mazhaban da ya fi rinjaye a cikin wannan matsala din to kaga idan wannan mutum bayan yayi wankan janaba sai kuma yayi wankan jin daɗi wanka na soso da sabulu sai ya cuɗanya jikin shi kai har ma ya zakarin sa amma ba don jin daɗi ba yaya ba komai alwala bai karye ba yana idar da wanka kawai ya je kabbar sallah in limami ne ma ya shiga gaba <laughs> insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk